Bismillahirrahmanirrahim. Sumayya, babi na hamsin. Karfe tara na safiyar washe gari ta fito daga toilet bayan ta wanke bakinta. Yana zaune gefen gado yana amsa wayar Hamza. Kallo ɗaya ta yi masa ta ga sauya a idanuwan shi. Sun sauya sun faɗa kaɗan ba kamar yadda suka kwanta daren jiya ba. Ta ɗayan ɓangaren Hamza ke ce masa, Muna da baƙi fa man, ka shirya ka san yadda za a yi. Ya ɗan motsa fuskar shi suwa fa kenan. Usman Huzaifa Musaddiq Lamin on their way to Dubai tomorrow insha Allah. Abokan asali su shida tun suna university a Amerika idan kun tuna. Miƙewa a hankali ya fice a ɗakin sannan ya ce, Kai fa ɗan iska ne wallahi Hamza, ka girma amma baka san ka girma ba. Sai ka san yadda za ka idan na san gulma ce za ta kawo su, ka sanar musu komai ko? Dariya Hamza ya dinga har da ƙwalla. Wallahi baka isa ba ai baƙinka ne congratulating ɗinka za su zo su yi, kai sai ka ce min kuma na san ya zan yi da su, can ta matse maka, ya faɗa yana katsa kiran. Lalibar Hamzar ya so yi ya san kaɗan daga sai ya sanya har su zo mishi ɗaki haka kawai. Bugu ɗaya ya ɗaga tun da yana kusa da ita. Ya san sare zai kira shin ya aka yi in ji Hamza. Ya kake ganin za a yi, ka fi kowa sanin halin gas ɗin nan zuwa daren wallahi. Jack Efat don Allah ka sauke su gidanka idan ya so sai mu zo nan. Ka nemi maslaha tun da ka yi ka fi ganewa zaman hotel Allah ya Ka Karfan baki malam. Ka tuntu mutane kawai ya katse wayar yana jin tsaki tare da firzar da iska daga bakin shi. Washegari bayan fitarsa ofis ta wayar shi da ke hannunta ya tura mata tas ta shirya ga direba nan zai kai ta gidan Hamza. Cikin murna ta hau shiryawa ko banza yau ma za ta miƙe ƙafa. Minti talatin kacal ta gama shiryawa cikin Afirkan a baya wanda ta yi masifar karɓarta. Ba wani makwab ta yi wa ta ba, amma sai da duk abin da ta yi amfani da shi ya dace da shigarta. Hakan shi ya ƙawata kwalliyarta. Ɗakin tarfe cikin zumuɗi sannan suka wuce. Gidaje ne waɗanda ke ɗauke da ƙawatattun madaidaitan afatimen daidai rayuwarku. Babu matsi balle takura wanda ke nuna na haya ne. Falo ne madaidaici mai kyawun tsari, wanda ke ɗauke da dainin mai kujeru shida baya ga kujeru set ɗaya, sai ɗakunan bacci guda biyu kowannensu da toilet, sai kicin daga can daban wanda ke da ventilation. Cikin murna da farin ciki Abuda ta tarbe ta, wanda ta sauke ta da lemu da kayan snacks, abin ya yi mata sosai duk sai ta ji rayuwar otel ɗin baki ɗaya ba ta yi mata ba. Bayan sun ɗan taɓa hira Abida ta ce, "Ina fata kin zo da shirinki, agogo na da baƙi, kicin za mu nufa yanzu." Baki ta taɓe cikin mamaki, "Ni kam ya ce min kawai ta shirya a kawo ni ku Murmushi Abidan ta yi, Almustapha har yau bai sauya ba, miskilancinsa na nan. Miƙewa Sumayya ta yi tana dariya. Mu je kawai ki taya ni hira don ke da wannan cikin ai idan ba a hutashe ki ba ba a sa ki wahala ba. Miƙewa ta yi tana gaba Sumayya na bin bayanta ta ce, Kewa ya gaya miki irin waɗannan mazan namu da suke ganin mata kala-kala, ai sai da miƙewa tsaye, babu abin da na fasa in gaya miki, da ka saki baki sai dai a yi babu ki. Dariya ta kama Sumayya yayin da maganar ta ɗan maƙale mata a rai, kusan abu da 'yar kallo ta zama, duk ƙwarewarta a girki tana ɗaukar stali wajen Sumayya. Kafin wani lokaci komai ya kammala abinka da na'ura. Sumayya na zaune gefen gadon Abida sanda Abidan ta shiga wanka, wayar Almustapha da ke jakarta ta ɗauki kiɗa, wani sassanyen ringin ta ajiye littafin da take dubawa ta ciro wayar. Mai Su'ad shi ne sunan da ya bayyana saman sikirin ɗin haɗi da hotonta. Ta jima tana kallon wayar har kiran ya katse. Wani kiran ne ya sake shigowa ta sake ɗaga kai ta duba. bata san me take ji ba ƙirjinta. sai dai tana jin wani abu na neman cuce mata wuya. A haka Abida ta fito ta taras da ita a waya na ta ringin fa, ba ni ake kira ba ta faɗa tana ɗauke kanta daga saitin wayar. To wayar waye ne? Wayar shi ce. Ki ɗaga ko ki gaya wa mai kiran ba shi kusa ko wani abu mai muhimmanci ne ya sai maganar tata ta katse sanda ta je kusa da wayar don ɗaukar barkon da za ta tsane jikinta da shi ganin sunan Sa'ad. Bar shegiyar wallahi kada ki ɗaga. cewar Abida cikin tsantsar kishi. Dubanta Sumayya ta yi ganin yadda Abidan ta sauya maganar ta lokaci ɗaya. Bata dubi Sumayyar ba ta nufi bakin madubi abin da ta so mu shafa mai. Har kiran ya katse babu wanda ya ce uffan sai daga bisani Abidan ta ce, Sumayya, Allah ne ya haɗa jinina da ke wallahi. Kin ga laifi sau biyu muka taɓa haɗuwa da Sa'ad. Amma baki ɗaya ban san me yasa jininmu san bai zo ɗaya ba. Ba na son mutum mai ɗaga hawa da jin kai. Don Allah kada ki sake komi bari ta ga wallanki, bare ta raina ki, ki zame mata dodo ki ɗaukaka darajar Almustapha a idanuwan mutane. Na gode, Allah ya bar ƙauna daga haka suka rufe tsafta ɗin suka shiga wata hirar daban, yayin da wayar ta ci gaba da burari. Bayan idar da sallar la'asar baki ɗayansu suka iso cikin lafiyayyar motar Almustapha wacce ta cinye su baki ɗayansu. Hira da musu ta cika motar baki ɗaya, ba ka jin komai sai muryoyinsu. Yayin da Almustapha ke daga zaune yana dariya, ya jima bai yi dariya irin wannan ba. Ba shakka aboki wani abu mai muhimmanci ne a rayuwa. Dukan cinyar Samu Saddiƙ ya bayan Hamza ya wuce ɗakin Abida. Man Allah na ƙaguna ga wacce 'yar Afirka ko in ce Arewar ce ta yi nasarar sace ka haka. Dariya suka sanya baki ɗaya. Usman ya ce ai wallahi tun da man ya sallama kowa ma ya sallama, ni kam dama tuni na miƙa wa Sahar kaina, wallahi na sallama, bare ni da na ga Zuhura cewar Huzaifa yana latsa waya yana dariya, harara duka ya watsa musu, ya san baki ɗayansa Hamza ya kwafsa musu yadda aka yi auren, ina fata har yau ba ku manta waye man ba ku. ku bar ganin kun fara neman aure har yau ba ku girmi na daddaki bakinku ba wallahi, Kattun banza. Ihu suka sake sanyawa, Allah ya shirye ka mata biyu amma har yau ba su sanya ka ka girma ba. haka suka dinga faɗin. Ganin fitowar Hamza ya sanya su natsuwa yana sanar musu ga sunan fitowa, yadda suka natsu suna jiran ganin fitowar tasu haka nan Mustapha ya dinga jin kamar ya ce kada su fito su yi su Wani abu ya dinga motsa masa sanda suka fito. Abida na kan gaba ɗauke da tire su mayyana bayan ta ɗauke da wani tire ɗin mai snack a ciki. Sai yake ganin duk cikin shigarta ta yau kamar ta musamman tai. Ganin Abida ta nufi gaban Hamza ta dire ita ma ya sanya ta isa gaban shi ta dire. Amma wannan tsabagen son kai ne, mazan kurum kuka sani,” cewar Mossaddeq, idanuwan shi na kan Sumayya wacce ta saki murmushi idonta a ƙasa, baki ɗaya wani nauyi take ji ba ta saba shiga cikin maza haka ba, idanun Almustapha shi ma na kanta, can ƙasan murmushin nata yake hango damuwa kaɗan-kaɗan, Almustapha ne ya sanya ƙafar shi ya tura filet ɗin gabansa, “ga shi nan malam sai ka saurara haka ko,” ya faɗa cikin dakewa. Dariya ya tuntsire da ita, kusan halinsu ɗaya da Hamza, ya ci alwashin yau sai ya wane Mustapha ya manna masa hauka, Dama an daɗe ba a haɗu ba, amma dai da ka ta kawo da kanta a matsayinmu na baƙinsu, ya faɗa sanda suka gama gaisawa, suka koma kicin don shirya masa abinci saman tebur, wani banzan kallo ya watsa masa, tunda tare muka haɗa muka biya sadakin ku? ya faɗa cikin sabul da baka. Dariya suka sake kwashewa da ita, Lamin ke nuna shi da yatsa, Hamza na danna dariyar shi ya sauka ƙasa ya soma zuba musu kunun aya da Sumayya ta haɗa mai sanyi da ya sha madara da filebo. cikin cups yana miƙawa kowa. Ya zuba na ƙarshe ya miƙa wa Almustapha sai ya ƙi masa, ya zuba ma Hamza ido yana aika masa da gargaɗi, karɓi malam ka sanya min ido haka. Wannan maganar ita ta ja hankalin sauran. Musaddiq ya ce, wai ma har yau kana kan bakanka ba ka shan irin waɗannan abubuwan. Ina cewa komai ya sauya tun da na yi wa ba ka da kes. Keep quiet malam, ni na gaya ma haka. ya faɗa yana amsar kwaf ɗin daga hannun Hamzar don bai son su yi masa dogon sharhin nan nasu. Ya kai bakinsa ya kurɓa. Sosai abin ya yi masa daɗi ya limshi ido yana jero wa Hamza Allah ya isa cikin zuciyarsa. Ya tabbatar yau ya jefe shi a masifa ne kawai. Usman ne da yake shi ya ɗan biyo Mustapha kaɗan. Kai ma wallahi ko cikin larabawa ka samu yarinyar nan ka more. Idan za ka saki jiki ka kwashi gara tun lokaci bai ƙure maka ba a to. Gaya masa dai mutumina. Komai fa ya ji wallahi, gaba da baya duka babu makusa. Wani abu ya ji ya soki zuciyar shi, ran shi ya ɓaci, wanda ko a wasa bai taɓa zaton zai ɓaci ba. su suka lura da hakan, sai dai basu su fasa dariyarsu ba. Koma ciki, Almustapha ya faɗa cikin dakakken sauti da ɗaga murya sanda take fitowa daga kicin don kawo kayan abincin saman dainin. Sosai maganar ta ratsa ta, sai ta koma da abincin ta samu wajen kicin ɗin ta yi zamanta, sai a sannan suka lura da sauyawar yanayinsa. Hakan ya sanya suka rage tsokanarsa suna yi wa juna magana da ido tare da danna dariyarsu, don duk ba su ɗauki abin zai yi tasiri haka ba. Hamza shi ya ƙarasa shirya komai yayin da suka shiga wata hirar, shi ɗin ma dannewa ya dinga yi yana ɗan basarwa, yana tabbatarwa da kansa wani abu bane ya faru, har sanda suka zauna kan dainin Hamza ya yi saving kowa. sannan suka fara kaiwa baka. Sai da suka kammala ya tashi ya ce, tashi ka kira min ita mu wuce. Duban sai yana ƙoƙarin haɗiye abinci, aman ba mu tattauna komai ba fa. Dududu ko awa ba mu yi ba a gidan nan. Za ka kira min ita ko sai na shiga ɗakin da kaina. Dariya suke ƙasa-ƙasa, Lamin ne da ke soma masa bayani. Ba wani abu suke nufi da matar shi ba tsokanar shi kawai suke. Hannu ya saka ya daki teburin. Ce muku ne wannan ne ya bani haushi, shut da Allah yau sun ga bala'i. Sai suka sanya masa ido. Miƙewa Hamza ya yi ya isa kafaɗar shi ya dafa shi ya soma masa magana wanda ba sa jin mai yake cewa. Ajiyar numfashi ya juya ya dube su. Sai ya saki ƙaramin murmushi. Kun ci bashi wallahi za ku san kun yi da musti Amma kira min ita mu ce ɗin kawai na riga da na tashi. Bayan ƙarfe takwas za mu haɗu a masauki ba kes. Dariya suka saki baki ɗaya cikin minti biyu su Sumayyar ta fito. Amarya ki gaida gida suka ce mata ta amsa da to ta bi bayan shi. Tuƙin sai yake a hankali sai dai har yau abin da ke dogara a zuciyar shi bai baje ba. Sau biyu yana satar kallon ta har yanzu matsin damuwa yake iya gani kan fuskar ta. Ya lura da wayar shi da ke ta haske a jakarta amma bai ce komai ba kamar yadda bata ce masa ba. A zaman kuraman suka isa gida. A waje ya magariba da isha isan da ya dawo da zumar yin wanka sai ya same ta na saman doguwar kujera. ko tibin ma da ya kunna kafin ya fita a kashe take haka nan ya ji ya fasa fita wayoyinsa biyun da suke gun sai kashe ya shiga yi wanka ya dawo ya sanya kayan bacci masu taushi tana kwance bata motsa ba jikinta duka na a rufe sai kanta da ke a waje gadonsa ya haye ya ja lallausan bargonsa ya rufe iya ƙirjinsa bayan ya zauna sosai saman gadon yana karanto addu'o'i so yake ya yi bacci da wuri tun kafin abin da ya sha ya soma taso masa Wayar da ke saman kanta ta soma haske. Hannu ta sanya ta duba muskol ne da ƙarin saƙonni tsaki ta ja kamar ta maida ta ba tare da ta gaya masa ba, sai ta ga hakan bai dace ba. Mai kiran za ta yi tsammanin ya gani ne bai kula ba, kuma ko banza matar shi ce. Motsa bakinta ta yi murya can ƙasa a tausashe kamar mai jin bacci ta ce ana ka akwai kuma saƙonni. Tun yaushe rana waye ɗan jim ta yi sannan ta ce sa'atu na gani. Shiru ya yana ci gaba da addu'arsa har sai da ya kammala sannan ya ce, mai sakon ya ce kai ta girgiza tana daga kwancen ban duba ba, mai yasa ba sako ba ne, ba kuma hurumi na ba ne, amsar ta yi masa wannan ita ce cikakkiyar amana, auke karanto man na ji. Shiru ta don ba ta da muradin karantawar har ranta, sai da ya sake maimaita a janyo wayar ta ta buɗe a hankali ta isa ma'ajiyar sakonnin wanda tunda wayar ke gurinta ko gefen ba ta je ba, ta danna saƙon da ya fara shigowa da fara ta soma karanta masa. Idanu ya limshe muryar da ta yi lo ta yi sanyi na ratsa shi, har ta kare kusan bai fahimci me ta karanta ɗin ba, sai da ya ji shirin alamun ta gama karanta saƙonnin sannan ya farga, ya gyara zaman shi ya tare da buɗe idanuwan shi ban ji me kike karantawa dawo nan kusa, ya faɗa yana mata nuni da gefensa. Duk da babu wadatar haske amma tana iya ganin sa ba tare da tunanin komai ba ta miƙe tsaye ta nufo shi, tana mai da mayafinta da ya zame daga kan tulin gashinta da ke ɗaure a cikin ribar A hankali ta zauna daga gefen gadon, da tazara mai yawa tsakanin su Ƙafafuwan tana zuba a ƙasa ta jingina da fuskar gadon, sannan ta sake buɗe saƙon da nufin maimaita masa. Idanuwansa a lumshe murya tun ƙasa ya mata nuni da filan da ke daure da shi. Nan za ki dawo, ɗaga kai ta yi ta dube shi. Ganin idanuwansa a rufe yake, ya sanya ta matsowa ta sake rage muryarta. Ganin tana kusa sosai da shi ba buƙatar ɗaga murya don har tana iya shaƙar daɗin ƙamshin turarensa. A ɗaga wayata na san cewa kana kusa. Kana shirin wulaƙanta ni ne kawai. Ka fi kowa sanin zuwa yanzu zan iya rasa kuɗi hannuna. Na ji kuma ka share haka da alamun sauke nauyin da ke kanka. Cikin harshen Turanci ta turo wannan saƙon. Salon yadda take karanta saƙon da tataccen Ingilishinta ya matuƙar burge shi. Ta karya harshe sosai tamkar ta. Sautin murya ya dinga ratsa shi ya hana shi sukuni. Jin ta yi shiru ya sa ya ce in ci gaba ba tare da ya buɗe idanuwan shi ba. Sake buɗe ɗayan tai wanda shi kuma da Hausa ne. Kana wacce ƙasa ina son na zo na same ka mu warware saɓanin da ke tsakaninmu. ka fi kowa sanin ba zan iya jurewa rashinka ba. It's OK,” ya faɗa yana amshe wayar daga hannunta don ba shi da lokacin sauraron shirmen sa'at ɗin. Ya lura ta mai da shi wani ƙaramin yaro. Ya tabbata buƙatar ta ce ta taso mai hali ba ya fasa halinsa, ba za ta taɓa canzawa ba. A hankali ta soma motsawa da niyyar sauka daga gadon, taraf ta ji an riƙo hannunta. Da sauri ta waiwayo still har yanzu idanuwansa na rufe. “Ina za ki? Kwanciya zan je na yi bacci nake ji.” Ni kuma ba na jin bacci so ya za a yi da ni,” ya ƙara shafaɗa bayan ya ware manyan idanuwansa fes a kanta waɗanda suka sauya launi, Sun koyar da kai ta yi saboda wani abu da ta ji yana fuskarta. hannunta ya saki ya ce, “Dawo ki zauna.” Ba ta musa ba cikin mutuwar jiki ta sake dawowa gurbin da ta matsa, sai dai wannan karan baki ɗaya a takure take, saboda waiwayowa da ya yana fuskantar ta gami da zuba mata ido, bai san me za ya ce mata ba, bai san ta ya zai fuskance ta ba, Bai taɓa tsammani akwai wata rana da ɗiya mace za ta yi masa kwarjini ba. Shi kaɗai ya san me yake ji cikin jikinsa, me ke zagaye jini da jijiyarsa. Tabbas yana buƙatar ɗauki. Ya gode wa Allah da ya kasance akwai halalinsa a kusa. Da ya tabbatar yau babu abin da zai hana ya yanki tiket zuwa Amerika. Zuwa yanzu nauyin da yake ji ya fara guduwa. Ya soma daina fahimtar kunya, nauyin izza da isa da ke tattare da shi. Zuciyarshi ta fara kaiwa muƙura ajiyar zuciya ya sauke ba bani labarin ya faɗa yana duban ta a wannan karon yadda mamaki ya kashe ta shi ya hana ta motsi bare ta ɗago kai ba ni da labari ta yanke masa hanzari tun kafin ta ji me yake shirin faɗa shiru ya ratsa tsakaninsu shekaran jiya kin yi man tayin samun 'ya'ya, ko ya faɗa yana duban sumarta wanda mayafin ya zame ba tare da ta sani ba sai a sannan ta ɗago ta dube shi tana mamakin me ya maido wannan maganar Kanta ta maida ƙasa tana murza tafin hannunta. Ta wuce ai, tunda baka da matar da za ta haifa maka ɗan. Idan kuma ya kasance ke ce matar fa? Gabanta ya faɗi tsoro ya kama ta. Idan kuma ba zan iya ba fa? Wani salon murmushi mai fidda ƙaramin sauti ya fitar yana matsowa dab da ita. Ƙarya ne wanda kika taɓa haifa fa a baya. Wannan karan ma sai da ta dube shi. Ya aka yi ya san ita ta haifi Abdallah? Duk da ya gansa a tare amma ta tabbata bai san ita ce mamar shi ba. duba da tsawar da ya taɓa yi mata sanda ta mare shi. Tsare ta yi da idanuwanshi yana karantar ta, tuni tsoro ya mamaye ta, idanuwanshi kaɗai sun karantar da ita mai yake nufi. To amma da wacce siga yake son kasancewa da ita? Mutumin da bai gama aminta da cewa matarsa ba ce ba ma, mutumin da bai taɓa cewa yana son ta ko yana ƙin ta ba, ita kam haka rayuwarta za ta kasance, ta zama rabon mutum uku kenan nan duniya. Zuciyarta ta karye, tana jin wannan karin ba za ta iya ba har sai ta tabbatar da matsayinta. Da azama ta sake motsawa da niyyar sauka, sai dai ina halittar ba ɗaya ba ne. Cikin zafin nama ya danna rigar baccinta da ta gefe ɗaya ya aza duk nauyinsa. Tilas ta durƙushe jikinta ya fara rawa, idanuwanta suka tara ƙwalla. ka yi ma Allah ka bar ni matuƙar ka san ba za ka iya ci gaba da zama da ni ba har ƙarshen rayuwarmu. Kada ka shiga rayuwata daga baya ka fice ka bar ta. Ta faɗa kuka na ƙwace mata. Baki ɗaya jikinsa sai ya mutu amma hakan bai kashe kai kaifin abin da yake ji cikin zuciya da gangar jikinsa ba. Tabbas ya sani ta taɓa aure amma bai san mai ya raba ta da gidajen ba. Abu ɗaya kawai ya sani ya kuma yarda da shi. Baban ba zai taɓa zaɓa masa matan da bata kamata rayuwarsa ba. Tafin hannun shi ya sanya tsakiyar nata yana murzawa a hankali, idanuwan shi a kanta. Cikin sanyi ta ɗaga kanta sai ta tsinci idanuwan shi na kanta, kai ya girgiza mata alamun a'a sai ta mai da sabuwar ƙwallar da ke shirin zubowa. Hannayensa ya buɗe mata baki ɗaya alamun ta taho. haka nan wani shauƙi ke jansa zuwa gare ta. Kai ta kawar gefe alamar ba za ta iya ba. Birkito ta yi baki ɗaya ta yi masauki saman faffaɗan ƙirjinsa. Jikinsa ya haɗu da nata. Lallausar fatar ta sake ba shi gudunmawa wajen samun himmar aiwatar da abin da kai kawo cikin jiki da zuciyarsa. Tamkar wanda ake kaɗawa ganga haka ya dinga tsuma. Cikin zafi-zafi yake aikata mata da saƙonni masu nauyi wanda har suka nauyaya cikin ƙirji da zuciyarta. Tsoro ya kama ta, tana kwance saman faffaɗan ƙirjinsa duk da kusan shuɗewar awanni biyu suna a haka, amma hakan bai dame shi ba, shauƙi ke shawagi da shi cikin sabuwar duniya kamar tsuntsun da ya samu sararin sama, abin da bai taɓa faruwa ba tsakaninsa da Sa'ad ba, hasali ma Allah-Allah yake ya tashi ya tsaftace jikinsa, sai dai wannan karantin jinsa yake wani daban, ya kasa raba ta da jikinsa ya kasa tashi, hakanan ya kasa ta kukan da take fitarwa. saboda yana da yaƙinin idan ya lallashe ta ɗin akwai wani lallashin a gaba, saboda bai jin zai iya barin ta a ziyara ɗaya. Anya daidai kunnen sa ya jiyo masa sanda baban ke faɗin bazawara ce da yaro guda ɗaya. Tsaga jikinta ya fito. Har yau ya kasa tantance ainihin duniyar da yake. Duk yace ya so sake koyi da sunna wajen yin alwala amma ya gaza samun wannan ƙwarin gwiwar. Burinsa kawai shine ya koma duniyar da ya fito. Kuka ta sake saki sanda ya sake maida ta jikinsa, tana tunanin rayuwarta kawai yau yake nema. Maganin kukan ya sake yi karo na biyu sanda ya rufe bakinta gaba ɗaya da nashi. gari cikin jin kunya da nauyi take komai duk inda ta motsa tana jin shi a kanta. Har ta kammala azkar ɗinta ta miƙe ta naɗa sallayar ba ta dube shi ba. Yau ma na zo muku da wata takadiriyar mallaka ne, mai taken mallakar gado.